dama duk mutumin da zai shigo aikin vigilante a ya san sadakatar jariya zai shi yasa za a ga a ka'ida ma dole duk wanda za mu ɗauka sai mun tabbatar da yana da sana'a domin kada a yi son zuciya haka mu da kake ganin mu kanmu manyan mu ma kowa da aikinsa kuma kowa da sana'arsa sauraron mu assalamu alaikum sunana shehu muhammad rabi kwamandan bijilanti na jihar kano akwai alaka wato bayanan ya kuma mai matukar muhimmanci a matsayin sunayen sanda da kuma mu jami'an bijilanti da muke kowane unguwa da mu kuma kyakkyawar mu da su tana da matukar muhimmanci domin ma'aikaci aikace za mu iya cewa su iyayen gidanmu ne kuma alhamdulahi mun samu kyakkyawan haɗin kai da alaƙa mai kyau tare da mu da su jami'in 'yan sanda dama duk mutumin da zai shigo aikin vigilante ai ya san sa daga ya shi yasa za ka ga a ka'ida ma dole duk wanda za mu ɗauka sai mun tabbatar da yana da sana'a domin kada a yi son zuciya haka mu da kake ganin mu kan manyan kuma kowa da aikinsa kuma kowa da sana'arsa wani ɗan kasuwa ne wani ma'aikacin gwamnati ne wani mai sana'ar hannu ne domin tabbatar da wannan abun shi zai ɗauke hankalinka daga kan son zuciya domin idan ba ka da wani abu cikakke a hannunka ka ce za ka zo kai wannan aikin to za a iya yaudarar ka ka zama mai haƙinci ko mai cutarwa ko mai son zuciya samu nasarori da yawa waɗanda wato su sai dai a ɗan faɗi kaɗan ah, idan zan iya tunawa wato a ah, shekarar nan da muke ciki ko wani wanda aka same shi masu garkuwa suka ɗauke shi daga nan jihar kano suka tafi da shi kaduna na tabbata ah, mu yaran ne suka je suka karko shi kuma da kayayyakin ta'addancin mutanen suka gudu suka bashi su suka mika wa ganin tsaro kuma suka dada mutum dan nan kano ne haka barayi daban-daban na waya da masu tarewa su karɓi babur da masu haura gidaje da masu sata kayakin gona wato mun kama su daban-daban a ƙananan hukumomi daban-daban kuma mukan miƙa su wato sashe-sashe na 'yan sanda da suke yankin wajen to a gaskiya mukan fuskanci matsala ah, musamman zamantakewa mu da al'umma idan ka duba cewa akwai muna da masu arziki kano allah ya mata arziki da 'yan kasuwa kano allah ya mata arziki da malamai da sauran manya-manyan masu arziki to amma idan aka duba sai ga kusan a harkar tsaro gwamnati kawai ake zubawa idan. wanda ya zama wajibi jama'a su fito su taimakawa ƙungiyoyi irin namu da suke kowace unguwa idan aka duba su wato yayin gidan namu jami'an 'yan sanda mafi akasari wasu guraren hannunsu baya kaiwa mu ne wakilansu mu ne muke ko'ina da mu domin kowace unguwa za ka ga cewa akwai yakin bijilanti ganin cewar da mu dinnan akan samu sauƙin aikata laifuka to kuma mukan samu akasi na wasu masu arziki domin yadda kano take da masu arziki manya-manyan 'yan kasuwa da manyan masu sana'o'i a hannu to ya kamata a ce sun ɗauki ɗawainiyar ƙungiyoyi irin na birni da ƙauye domin ƙarfafa gwiwa akan sami ai mun ɗan adam ai tara ike bai cika goma ba kuma ai allah ne kawai yake wa kansa kirari shi baya laifi baya kuskure kuma baya neman komai a hannu kowa hmm. amma mu ai ajizai yanzu kai nan kana tafiya sai kai tuntubi in na tambaye ka me yasa kai tuntuba me za ka ce sai ka ce tsautsayi ne to mu ma tsautsayin ya zo kanmu wani abin sai ya fada mana fa'ida sani kuma wani abin yan garin da ake wa aikin wani lokacin su suke aikata laifin maka shi ita kaddara ta kan haukan kowa kuma dukkan wani jami'i da ka sani na tsaro wata rana akwai kuskure a kansa idan kuskuren ya zo kuma dole ya runguma illa ita doka ba ruwanta da kai kuskure in kai ba daidai ba za a ɗauki matakin da ya dace a kanka haka kuma mu ba mu hana doka ta aiki akan duk wanda ya takata ba domin duk duniya akan doka aiki duk wani wanda ka san shi duk kudinsa duk mulkinsa duk isa sa akan doka yake so da aka in ka karya doka doka za ta yi a kanka a gaskiya alhamdulahi mukan yi kokari musamman su jami'an 'yan sanda mukan shirya bitoci da su kuma sukan ba mu ko sati hudu da suka wuce ma mu samu haka kuma yanzu ma muna nan muna shirya wata wata sojoji ne ma za su ba mu kullumin dai a halin da muke ciki kenan domin faɗakar da mutanenmu ga yadda doka take ga yadda aiki yake ga yadda ya kamata su kusan kullum a halin da ake ciki kenan kuma idan aka duba daga shekara ɗaya zuwa yanzu za ga duk irin aikata laifuffuka irin wannan na kurakurai da ake yi za ga an samu sauƙin sa da gaske gaskiya mun shiri ne na musamman musamman ga wasu unguwanni da muke ganin cewa su abokanan zama mu sun fi yawa a waɗannan yankuna musamman irin sabon gari birgit tudun wada kurna rijiyar lemo da ke da badawa da makamantan unguwanni irin waɗannan da muna ganin cewa su abokanan zaman namu sun fi yawaita a nan to za mu miƙa hankulan jami'an wajen domin su hidindimin su lafiya sannan kuma mu zo da mu da su ne hidindimin sabuwar shekara ga baki ɗaya domin a yi lafiya a gama lafiya muna godiya ga al'ummar jihar kano su ne aka samu cikakken zaman lafiya ah, da kuma kukan kudin jaridu domin irin wayar da kai da kuke na jama'a an samu sauƙin aikata laifuka domin ganin cewa idan mutum ya aikata laifin kai tsaye zai karo da 'yan jaridu da kuma wannan ta ba da gudunmawa wajen takaita aikata laifuka sau da aka muna gode wa dukkanin al'ummar jihar kano musamman gwamnatin jihar kano ta mai girma dr abdullahi umar ganduje ke jagoranta na godiya kwarai da gaske domin irin gudunmuwa da taimakawa da tsayawa akan harkokin jami'an tsaro da kuma manya-manyan jami'an gwamnati na jihar kano domin irin yadda suke ba da gudunmuwa akan ganin cewar kano ta zauna lafiya kuma su kansu mu na vigilante suke ba da ba rana gaskiya ina gode musu kare da gaske da irin ba mu gudunmawa da tsayawa ganin cewa ko ina da ko ina an samu cikakken zaman lafiya